ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى sannan sai Allah ya zaɓe shi ya karɓi tubarsa ya yi masa dace da shirya